صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ولا أقوى وأنا مسلاتينا الإمام البخاري وأنا واتري جزاكي اليوم 20 watan Ramadan hijira 1443 wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a godiya ta tabbata da Allah maɗaukakin sarki da ya samu goma gashi a cikin wannan wata da shugaba. tun da gajiya da muke azumi na sha ta rana ta faɗi muka shiga daren ishirin zuwa yau za mu yi daren ishirin da ɗaya waɗannan dararraki da muka shiga dararraki ne masu albarka a cikin su ne ake samun daren lailatul qadr wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa ya fi dare ya fi watanni dubu lailatul qadr khairu min alf shahr qadr ya fi watanni dubu malamai na cewa watanni dubu sun za su kama shekara tamanin da uku ko da wani abu ma idan ka idan mutum ya dace da karɓar ibada a wannan dare to ya fi ya samu dare dubu wanda ba shi ba to a cikin waɗannan dararraki guda goma wannan daren yake abin da malamai suka tabbatar kuma ya inganta hadisai suka nuna kowace shekara ana samun wannan dara in dai ramadan ya zo za a samu wannan dara kuma hadisai da dama sun nuna daren yana kasancewa ne a daren mara daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 sai dai mafi yawanci ba koyaushe ba mafi yawanci zaliba ya karbi daren 27 amma ba ƙa'ida ba ce mutane da za a ce da'imar sai haka sai mafi yawanci ya kasance daren 27 mai wayo shi ne wanda ya raya duka daren rakin wanda kuma zai ce yana yin zafi zai bi waɗannan dare 21 dare 23 da 25 dare 27 da 29 ma'ana su zai dinga tsayuwa a cikin su to wannan wani abu ne da ba lallai ya zama ya dace shi da abin da yake so ba domin ko ka dace da daren abin da ake so Allah ya karɓi ibada ne karɓar ibada ne saboda ka yi ibada ba yin ibada ba ne wahala karɓar mutum ya yi ta yadda za a karɓa a bashi lada domin Allah yana cewa inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah har sai daga cikin magabata yake cewa a karɓar min ibada ɗaya ya fi min duniya da abin da ke cikin sannan kuma in mutum ya ce wa yanzu yi to in Allah ya ga dama sai Allah ya riƙe shi a daren da ya zama shi ne dara sai zama wayan tashi bai ce ba hikimar dama ƙone ta a shari'a don mutane su dace kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yaro a hadisi idan goma karshe na wata ramadan ya shiga manzon Allah shadda mu izara sai ya daura mai yakin shi fargan nan shi suka ce ana nufin a nan zai nisanci iyali ya kuma yi ɗamara sannan wa aikata ahlahu ya kada iyalan shi wa ahya lailahu ya raya wannan dara wannan shine abin da manzo Allah yake in goma karshe suka shiga na wata ramadan yana yin amara yana tada iyali yana raya wannan gari da akwai waɗanda za mu ji suna cewa yin wannan sallah bid'a ce akwai shi'a za ga suna faɗa cewa bid'a ce su gaba ɗaya ba ta ajiyar da ba har ne gaba ɗaya a wurin su suna cewa bid'a ce akwai kuma waɗanda ba shi'a ba amma jahilci ya yi musu su suna magana da jahilci sai ce maka yin ajiyar da ake yi bid'a ce to ala hakika waɗannan bisa jahilci suke da bisa kuskure hadisai sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsada da gajar cikin wata rauna akalla akwai hadisin na na Aisha da sauran sahabbai a wata riwaya ya rayu dare har sau uku yana yin sallah da daddare sahabbai kuma su bi shi gari da wani labari ya cika garin Madina su sake zuwa su taru maza Allah ya sake yin sallah da su sai da aka yi haka sau uku a ranar na hudu masallaci ne ta tabba na faɗin ke maza Allah bai fito ba da aka ba ke maza Allah ce na za a ga da kuka yi sai dai abin ya hana ni in fito ina tsoron kada a wajen ta muku kada mu kore da yi kuma a wajen ta mana saboda sosai maza Allah ce ya sa ya ja rana da aka kowa yake yin sallah a gidan shi malamai na cewa al noma a ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci yana tafiya tare da dalili da abin da ya sa maza Allah ya bar yin sallar dan kada wani ya sauka a ce a ci gaba to yanzu tun da don Allah ya bar duniya wani ya yanke ba wani wanda zai zo yanzu ya ce an mai wani an sallar dare da haka sai na Umar Allah ya kara masa yarda da sahabban da suke rayuwa tare da shi da suka ga ana yi ɗaiɗaiku da sai na umar ya ga ana yin sallar ɗaiɗaiku sai ce me zai hana a haɗa waɗannan a kan limami guda ɗaya sai ya dawo da waccan sunna da manzon Allah ya fara saboda yanzu tun da ba wanda ake wahayi tsoron da manzon Allah yake bi ya rushe yanzu inda manzon Allah ya koma zuwa ga ubangiji sai ce to mu dawo mu yadda manzon Allah yake sai ya sanya muku limami ubangiji ta shi ke limantar sahabbai ko masu cewa ba a yi da daddare sahabbai na cewa muna yi wani sa'i har tsoro muke ta alfijir ya keto ta alfijir ya zo ya keto ma'ana lokaci ya kuke mana saboda yadda suke tsaro ta yadda suke yi ta doguwa ita wannan sallah ita ce kiyamar dare ita ce dai ashar da muke yi a yanzu bayan sallar isha tun da ramadan ya shigo bayan sallar isha aka yi raka a goma sha ɗaya ita ce ne wannan sallah ita ce wanda ake kira ta azumi kurin yanzu an ɗan tura ta mai ta koma ƙarshen dare saboda girman dararrakin kuma kun san ƙarshen dare ya fi hadara a kan farkon dare Allah ya gaya mana bayan ka na ƙwarai wa bil ashari hum yastaghfiru a wannan lokaci na asaha lokacin ne bayan Allah da ƙwarai suke istighfar to sai a tura ta take wannan lokacin saboda girman waɗannan dararraki amma wanda ake sallar isha sai ya tashi sallar shi ta dare raka a sha ɗaya shi ko sha uku shi ko ya je ya a wani masallaci aka yi shi da shi shi ma ya yi kiyamun rai inda zai je bacin shi sai a sibir ya kai tuyo tashi shi ma ya yi kiyamun rai kuma bambancin ka da shi kai da kai ka hajjiri kai ka jinkirta ta ce da dare ya tafi shi kuma ya yi a farkon dare amma duka nan sun yi tsayuwar dare wa kuma zai fi samun lada a gurin Allah wanda yana danganta da kan niyya da kuma yadda mutum ya kyautata ibada da da haka wanda yake da sana'a da yake fita da sassafe to maimakon ka bari kana a fara darar da kyau in an sallar isha ka je a yi tarawihi da kai a masallatan da suke yi shi ke nan a yi wuce da kai da komai ka yi ƙiyar mallari in daren da mai da kasar da ne ka dace da haka mai kwakke tabbaci ka ce ni idan na sallar dare ba zai tafi ta wani sana'a ta da ta ba to yi ta bari yi ta bayan isha kamar yadda ake yi wanda kuma zai iya jinkirtawa sai ƙarshen dare ya tsinta wannan shi ya bi in yi hakan ba daidai wanda ya zo masallaci aka yi jamfi da shi kamar yadda sahabbai suka yi wannan ba laifi ya yi daidai wanda ya yi a gida ya ce ni ba masallaci zan ba a gida zan yi shi ma bai saba shari'a ba sallah ta farilla ita ce ake wajen cin zuwa jamfi amma sallah ta nafila to ba laifi an yi ta a gida a gurin wasu da ma suna cewa sannan nafila a gida ta fi da ta fi lada fi da yadda a masallaci idan haka idan mutum ya zo masallaci ba ni'ima idan ya yi a gida ta yi alwiyar dai mutum ya raye garan ko manzo aka raka a sha da ya yi in ka haɗa da na nafila raka a biyu bayan isha da ake yi shi ne sha uku zai baka sha uku inda ana yin nafila bayan isha raka a biyu in ka haɗa da wannan ga sha ɗaya sha uku amma ba ka haɗa da ita ba sha ɗaya kenan haka zan Allah ya ce na Aisha ta ce a Ramadan ko ba a wajen Ramadan ba manzon Allah baya karawa a kan akan a goma sha ɗaya ta ce yusalli arba'a yana da a hudu a jere ba na ta tas'al an hinna wa ɗori hinna kar ma ta tsaya tambayar tsawon ku da kyawun yadda yake yin yana tsawaita sallah kuma yana yin sallah mai kyau sun bai yusalli arba'a sannan ya sake raka'a huɗu in yayi ɗaya biyu uku a can zai zauna ya sallama ta ce fala ta sa'ala an husnihin na wa hinna kada ba ka so tambayi tsawon su da kyawun su ta ce kuma yi salli salata sannan ya uku haka nan kuma biyu da muke yin yi sallama ita ma ta tabbata a hadisi wanda imamu nasa'i da wani suka rawaito maza Allah yana cewa salatul layli masna masna sallar dare biyu biyu biyu idan ɗayan ku yi tsoron alfijir to ya raka a ɗaya ma'ana ya cika da guda ɗaya ciki ya wuce da haka in aka yi aka sallama bi sallama bi sallama har aisha ɗaya mai yayi kuma kowa zai gwargwadon yadda zai iya ba sharaɗi ba ne sai an sauke ba sharaɗi ba ne sai an yi hizbi a a ko an yi hizbi in ba sharaɗi ba ne gwargwadon yadda za a iya kuma akan ta ne don sallar dare wasu malamai na magana daɗewa a cikin shi shi ne falala domin shi ake karanta alƙur'ani wanda babu kamar shi dangane da fitar mata a hadisai a cikin sahihi muslim maza Allah ya cewa idan matar ɗayanku ko bai wa ɗayanku ta nemi zuwa masallaci fala na a haka da ya hana ta in tana da mata ko baiwa ta nemi izinin zuwa masallaci maza Allah ce kai ya hana ta lokacin da Abdullahi dan Umar Allah ya fara masa yarda ya karanta wannan hadisi a gaban ƴaƴan shi sai ɗaya daga cikin ƴaƴan shi sai yake cewa wallahi la namna ahunna yattaqizunahu daqala yace wallahi mu za mu hana ku saboda za su ɗauki wannan dama su ta yin ɓanna da haka ba za mu bar su fita ba a wata riwaya idan matar ɗaya ku ta nemi izinin shi zuwa sallah da daddare akwai dafa dare a ciki ma'ana da za ta nemi izinin zuwa sallah magariba ko isha ba za ta ce kada ya hana da to wancan ɗan sai na abdullahi na umar sai ce za mu hana shi yana nufin yanzu mata za su yi amfani da wannan damar su wani abu na ka ya ce an ce ne za a ce kada hana ya ce ne za mu hana mai ruwa ya ce fa sabbar yi sayyi'a abdullahi da umar ya kalli dan nan nashi ya yi mai zagi zagi mai tsanani mai nuna. ya ce ban taɓa jin ya irin wannan ba ya ce ina cewa manzan allah ya ce dai tana cewa kaza wata ruwa ya ce ba zai ƙara ne magana ba ya zai ce ne manzan allah ya ce to da haka a shari'ance in ana magana a addinance ba ka da wani dalili da ya hana mata su fito sallah sawa'un tana fila ce ko wannan ba ka da dalili a shari'a wani abin da za su yi na kanna to wannan zai biyo baya idan an fahimci idan matar ta fita ko ka ta fita ko matar ka kona ba ba sallar take zuwa ba akwai wani guri da suke zuwa na kanna ko tana yin wani abin da ya saba shari'a to wannan za ka hana ta ne dogaro da wannan amma ba wajen shari'a ta hana ba Dan haka su mata da suke fitowa sallar sun tsoron Allah idan sallah kika fito to ki biyo direct dama ne na cewa sha'adin fitar mace sallah in an aminta da fitina in ba fitina inda fitina ta ce in akwai yan daba a kan hanya ko masu ɓacin waya ko wata iska a kan hanya suna tare mata suna kaza to ka amma in duk babu wannan sak lami lafiya za su je masallaci ta dawo to ba laifi ba su saba shari'a ba amma in sun sallata a gida sallata ne bar ma ga mace mace ta yi sallar ta a gida ko ta farilla lafi ta fi ta masallaci ko ta farilla lafi ta yi a gida ya fi ta masallaci maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mace ke sallah a ɗakin kusan ciki ya zuke ya zuke a kan a tsakar gida mace ta yi sallah a tsakar gidanta ya fi ta je masallacin unguwarku mace ta yi sallah a masallacin unguwarku ya fi ta zaunawa in ji manzan Allah su zari sallama. to ta ke nan sallar ba ta a gida ya fi to amma idan ta ce za ta zama masallaci kuma akwai wurin mata to kuma a shari'a ba ta ta tabbatar da iya zuwa amma in akwai fitina da aka gani to saboda wannan fitinar ana iya cewa ta haƙura kana iya cewa ta haƙura amma masu fitowa su ta zari su ta ɓatanci su ta faɗan maganganu don mata sun fito sallah haka kul to wannan ne da dalili a shari'a bai da wani dalili ya hana shari'a amma in akwai fitina wannan fata da za a fitar ba kuma babu ja babu ja mace ke sallah a gidanta shi ya fi wannan babu ja amma dan ta zo masallaci kuma ta yi abin da yake halal ba za a ce mace sallah ba cikin tambayoyin da aka rubuto jiya akwai mai tambayar cewa idan ma'ana yi sallar tarawih ma'ana bayan isha'i zai yi sallah to kuma zai iya zuwa yi tahajjudi ko da zai yi ba ma'ana yana magana cewa wanda yin kiyamar da wato sallar ta hajji da shi kuma ana yin tarawih ne to mutum idan ya tashi ya zai yi duka biyan ko koyi sallar isha su yi sannan ya jira ta hajji ne wannan tafiya tana mai mita a duk shekara a kullum muna ambatawa cewa malamai suna da fahimta biyu dangane da sallar dare shin ana iya ana iya tsarawa a kan inda manzon Allah ya tsara ko ku a'a za a iya ne dole a kan inda manzon Allah ya sha waɗanda suke cewa ba a ƙarawa manzo Allah ya shaɗe yake kada ka ƙara a kai sha ɗaya kamar da na aisha ce ma ta ne yanzu da kira wa zana wa lafi rairi a rafi ya ashara raka. malamai wanda suke da wannan fahimtar su a gurin suka ce in za ka yi ta hajji ne ƙarshen dare to kada ka yi tarawih ne farkon dare saboda in kai tarawih ne goma ka zo ta hajji ne sha ɗaya ka yi ishirin da ɗaya suka ce ka a kai da manzon Allah ya waɗannan masu fahimtar ba ba. a wannan zamani wanda ya fice da wannan fahimta ya kuma rubuta littafi da tare da bayanai da dalilan shi shine babban malamin hadisi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya yi littafi akan wannan mai suna salatu tarawih sannan ya yi muktasar nashi kuma an ta bugawa da shi shi ya ce duk wanda ya sallar tarawih sama da raka'a sha ɗaya to ya yi bid'a ya yi ta kawo cewa manzan Allah ya haka yake da hadisan da ce manzan Allah ya yi fiye da haka ba su inganta ba ce abinda kuma za a ce wani sahabi ko tabi'i to yana cewa wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ta ce sahabi ya yi ko tabi'i ya yi to fiye yin shari'a ita ce ta manzon Allah shi da manzan Allah ne ya tsaya ne ya kamata kowa ya tsaya to wannan fahimtar shi albani ke to idan kana da wannan fahimta to idan ana tarawihi karfe in an zo ta'azzuri sai ka shiga a gefe guda kuma akwai tarin malamai masu yawa jamhurin malamai su suna ganin sallar da ba ta da iyaka dan wanda Allah ta yi salatin laili matana matana matana sallar da biyu biyu ta ce manzo Allah sai ɗaya mai tsoron alfijir to ya mutu da haka ko a gurin suka ce idan ka yi sha ɗaya ka tsaya inda manzon Allah ya tsaya to shi ya fi amma in ka tsara ba kai laifi ba akwai shek abdullah muhammad salim rahimahullah ta'ala ya rubuta littafi a kan wannan ya ɗauko tarihin sallar dare da ake a haramai shekaru dubu bayan bambanta bai ɗauko kan cewa ana yin fiye da ana yin a talatin ne ban san bana ba kamar na ga sun ɗan rage amma shekarun bayan suka yi tarawih raka'a ashirin su zo ta hajjiri raka'a sha uku ne ina sha uku ne ko kaga talatin da uku haka suke yi saboda fahimtar malaman mu Sheikh Abdulaziz bin Bar a Sheikh Usaimin da da sauran malamai fahimtar su shine mutum zai iya karawa akan a goma sha ɗaya da haka gurin su ba laifi to in ka ɗauki wannan fahimta in ka ɗauki wannan fatawa to babu laifi ka yi ta hajjiri kuma ka zo kai tarawih za mu ga a haramai ne haka ake yi za mu ga a masallacin makka da madina haka ake yi ana yin sallar tarawih a yi raka'a goma kuma a zo daga baya a yi tahajjudi ko fi raka a ishirin fi ishirin kuma daga baya zo ki tahajjudi raka a sha uku amma na bana na kamar kila sun rage saboda da wannan corona da ake magana da sauransu da haka dai suna da fahimtar za a iya karawa to matsalar ba ta da zafin da za mu ta rigima in muna masallacin ba ma yi tarawihi in goma ƙarshe ta zo saboda muna yin tahajjudi alkhairi ne amma in shawara zan baka to ka na malamai duka sun a kan cewa wa inda zan Allah ya tsaya ya ka duk sun haɗa kan haka inda suke saɓani za a iya ƙara ko ba za a iya ƙara ba wannan suke za a iya ƙara ba da shi wanda ya ce ba za a ƙara ba to abin da ya ji ka tsaya inda manzo Allah ya tsaya amma ni a fahimta ta ina ga mutum yana tarawih yana tahajjudi ba na rigima da shi sai dai ni in abin da zan aiki da shi ne na sarkin zan yi tahajjudi to ba zan yi ne ba in zan yi tarawihi in yi tarawihi ko ba zan je in ka da ga gashin dare ba saboda in kiyaye ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tsayawa sai wani dan uwa da yi tambaya cewa jiya na yi bayani a gurin karatu cewa an gayyaci mutum ko da ba su tafi ahlus sunna ba mutum zai iya zuwa to yaya gayyata irin ta mawuri ko wani abu mai kama da haka mutum zai iya zuwa dan wani abu mai muhimmanci da yake so ya isa a wata a'a ai abin da nake nake a bayani na goyon da aka gayyace ka idan bai saba shari'a ba idan asalin taron bai saba shari'a ba ko gurin an daga da misali da cewa masallaci ne mutane su gayyace ke musu lacca ta ce ka zo kai mana lacca akan wani kwafin na addini amma masallacin ba na ahlus sunna ba ne ce to ba rai ne da nake musu lacca domin ayyanzu sai kai za ka amfanar da su karanta da kai to shi ne nake amma in asalin taron ya saba wa Allah ai ba a zuwa wurin da yake na taron da yake ba ba ba addini ba ba a zuwa irin wannan ko taron da yake bai da asali a addini misali yanzu ba zai yi kaci tun da ina son alheri ba shi ne kiristoci za su taro sun gayyace ni kuma in sun je taron za su yi Allah uku ne da Allah uba Allah kaza za su yi harkokin da na kiristanci in ce bari in je فقالوا أنك أنا أسلم بيع لك إنجيل وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غير أما إذا أنت تقول لك تفوت أو أن أنا فبجرموا فبجرموا فكرت دولة تعالى إما إشي كان يمن تجد تلك دولة فأنت كنا تستفاش ذاك إيه هو النتارة لك أن بتا أسلم ثم سلا أسلم أسلم ثم تنكم إني دين فأجد كما وجب هو الذي سيارة بعد ذلك to irin wannan ba za ka je ba amma dan wani guri wanda yake bai saba shari'a ba ba da gidan ka ta karantar da addini amma ko da tare ne yake halal ne a shari'a aka gayyace ne ana saba wa Allah ta kada ka zauna a gurin ko dai ka hana ko ka bar gurin kamar yadda dalilai suka nuna a cikin alqur'ani mai girma ubangiji Allah madaukakin sarki ya dace da mu har yanzu muna cikin suratul ruh a inda a jiya muka tsaya kan آية تشاء ولتشاء كتو لما تشاء آية تشاء بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون قيامته في تلك الكيس ويوم تقوم الساعة ألا ندع القيامة ذات الطير يومئذ أو الذين يتفرقون سنع الرجوع فأما الذين آمنوا أما وأن سكي إيمان وعمل الصالحات سكي أيك تأيك نبتتو فهم في روضتي في سنة تسمى ولدو شريك يخبرون أنا بيدة ذاتي لإيمان وأما الذين كفروا أما وأن استكافرت وكذبوا بآياتنا فتتأليت هذا آيومنا ولقاء الآخرة دعوة تنامرة فأولئك وإن في العذاب محضرون سنة تكن أذابا أبا بن حلت وأتكن أذابا وبالذي الله ملوك جن فركي ينا بام الأعمال الرانا تاشي القيامة آية دمت فيها بيها Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa ranar da alkiyama za ta tashi a ranar masu laifi za su ɗebe kauna za su kunyata wa yau mata ƙumu sa'a yubulikul mujrimun ranar da alkiyama za ta tsira masu laifi za su umauta hujja za ta ƙare za su ɗebe kauna wasu kuma malamai suka ce yubulik ma'ana za su kunyata sai Allah ya gaya mana a ranar ba su da wasu masu ceto cikin abokan tarayya walam yakun lahum min shuraka'ihim shifa'a ba su da abokan tarayya a cikin abokan tarayya su ba su da masu yin ceto Allah ya ce wa kanu bi shuraka'ihim kafirin a ranar ma za su kafirce wa abokan tarayya to sai Allah ya ci gaba da cewa wa yawma yaqumu sa'a wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya A saa anan ana nufin alkiyama yawma idin a wannan rana yatafarraquna za su rarrabu ma'ana mu'minai da kafirai da masu laifi da za a rarrabe har imamu da yana cewa hiya wallahi a furqa التي لا اجتماع بعدها rabuwa ربوا تي tsara zuwa ba bayanta, idan alkiyama ta tsaya yana nufin muminai za su zama cikin aljanna kamar yadda Allah ya faɗa kafirai kuma za su zama cikin wuta to daga rana an rabu shi ne ya tasarrafu ne a ranar za su rabu da juna kowa ya kama gaban shi muminai za a yi aljanna da su wanda suke kafirai za a yi wuta da su sai ana ce fa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu kullum mu dinga lura idan za a yi magana aljanna da kyakkyawan sakamako sharaɗin shi ne imani da aiki na ƙwarai muna wannan tambihin da dama domin duk inda za ga an magana kyakkyawan sakamako sai da za an haɗa shi da imani da aiki na kwarai fa ammal ladina amanu ana aka ce waɗanda suka yi imani imani da Allah kenan wa amilu salihati suka yi aiki nagartattu fahu su waɗannan fi rawdati suna cikin dausayi rauda suka ce gurin da yake kan tudu amma yana da ni'ima da shuke-shuke wanda shi ake kira rauba su za zama cikin dausayi yukbaruna ana biyar da su daɗi yukbarun ay yusarrun ana sanya su farin ciki ko kuma yukramun ana girma masu a suna cikin jin daɗi a nan in ka bi malamai za ka suna ta kawo maganar domin kalmar a yukbarun tana iya ɗaukan ana biyar da su ji suna saurare mai daɗi a ƙarƙashin wannan ayat sai malamai ke ta kadiya a sama saurare har suna kawo da yake yawanci a hadisan da ke ambata ba su inganta ba shi ya sa ba ma ambatar su ko ba ma ambace su ba ko ba za ma ambace su ba yawanci ba su inganta ba cewa a ranar waɗanda a nan duniya suka ƙaurace wa kiɗe-kiɗe irin wannan na banza da waƙe-waƙe to a ranar a cikin aljanna Allah zai sanya wata iska ta taso sai ta ma'ana kaɗan bishiyoyi na aljanna sai ku fitar da wani sauti mai daɗi wanda saboda daɗin wannan sautin duk wata bishiya da ke yin fure sai furenta ya fito ta yi kyau a lokacin to suna da kashi ƙarƙashin baro suna ta kawo wannan to abin da yake sananne ita aljanna a cikinta akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa zai ba tunani bai taɓa tunanin shi ba na jin daɗi na kayan jin daɗi duk abin da ka gani a duniya na jin daɗi to ɗan uwan shi irin sha aljanna suna suka haɗa amma ba daɗin su ne ba na aljanna ya fi daɗi naman aljanna nama ne na duniya nama kaga sun haɗa suna amma na aljanna da na duniya ko kusa ba daɗin su ne ba haka nan ruwa haka nan lemu duk wani abin da ka sani na kayan jin daɗi Allah ya ce wa utu bihi mutashabiha an zo musu da shi ne kama da juna abin da suke gani kai su ɗauka kamar irin na duniya ne amma kama ce kun to don haka shi ma a sama saurare ka ji abu sauti mai daɗi wanda zai ƙayatar da kai shi ma ɗin a aljanna ɗin in kana buƙata za a jiyar da kai kuma hadisai ne dai musu inganta ba cewa ba yadda za a yi yadda za da haka duk wanda cikin kalmar ya baro su dai yan aljanna suna cikin wannan dausayi kuma ana biyar da su daɗi daɗi irin na aljanna da duk abin da ke cikin ta na ni'imar aljanna ba tsufa ba mutuwa ba rashin lafiya ba kuma abin da mutum zai nema ya rasa duk abin da mutum yake so aljanna Allah ce da hun fiha ma ya sha'u duk abin da suke so akwai ba kuma abin aljanna da yake yankewa ba dan da za a ce ya yanke ko ya tsare to wanda suka yi imani suka aiki na ƙarai in an rabu a nan bayan alƙiyama ta tashi to su inda za su je kenan wa amma allazina kafaru amma waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata da ayoyinmu in ji Allah سقريت هذا آيوي سقريت القرآن سقريت السنة سقريت آيوي أن الكونية كتيبة ما أن يحدث في السماء بابا شيء كسبا باب ما أن لا بسين شغل في إيرو وطنة لو أنت سقريت من ذنب أن لا ولقاء الآخرة سقريت ماذا هو الناهرة سقريت سوى لتاشة القيامة سوى الله وتاشة القيامة فأولئك وطنة في العذاب a cikin azaba muhdaruna ababen halartowa ne ma'ana su ma za a kawo su cikin ma'ana alƙiyama a cikin azaba a azabtar da su to ne ma'anar ya tafarraquna da Allah ya faɗa da haka wannan yana gwada mana waɗannan ayoyi abin da suke nuna mana ranar tashin alƙiyama in an yi tashin alƙiyama mutane za su tafi gida biyu akwai muminai waɗannan suna cikin aljanna cikin jin daɗi da ni'ima akwai kafirai wanda su tsare ta da auren Allah waɗannan suna wuta dama a nazira gida biyu ne akwai na ukun amma shi na ukun ibn tsayin shi karewa ne shi akwai lokacin da zai kare ita ce wutar da za a sanya masu sa'o domin musulmi wanda ya mutu yana musulmi ba zai da wani auta ba don an sa irin waɗannan wani musulmi ne amma ya sha biya wani yana zina wani ya sata wani ya saba iyaye wani ya yi kaza ya yi abin da Allah zai azabtar da shi in Allah bai gafarta mai ba to sai a kai irin waɗannan wannan wutar to ran da duk suka gama wutar ta ƙare amma shi gari da ruwan hazai shi ma mu'mini da ruwan hazai to shi ne anan yana na mana lahira waɗannan gidaje guda biyu ko dai mutum a nan fariƙun fil janna wa fariƙun fil ma'ana wani bangare aljanna wani ɓangare kuma suna cikin wutar sa'ir Allah ka sanya muna cikin aljanna sai Allah ya ce فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظلمون نعم في الله كيف سبحان الله تتركيا تبتدى الله حين تمسون يعني في شدايا الله وحين da yayin da kuke wayan gari gari yana wayewa kuna fuskantar asuba wala alhamdu godiya ta tabbata ga Allah da yabo sai samawati a cikin sammai wal ardi da kasa wa ashiyan da kuma yammaci wahina hina tuzhirun da yayin da kuke shiga lokacin azhar lokacin gardin rana anan bayan ubangiji ya gaya mana abin da zai faru ranar tashin alkiyama sai kuma Allah ya tsarkake kanshi da kanshi fa subhanallahi to tsarki ya tabbata da Allah ita kalmar subhanallah ma'anarta tsarkake Allah ne daga duk wani abin tawaya da duk wani abin da yake na aibi na nakasa idan ka ce subhanallah to ka tsarkake Allah daga wannan abu ka tsarkake Allah daga da ka tsarkake Allah ka tsarkake Allah daga samuwar mata Allah bai da mata ka tsarkake Allah daga samuwar abokin tarayya wanda zai taimaka masa cikin wani abu ko zai gabe shi ka tsarkake Allah daga duk wata sifa ta tawaya idan ka ce subhanallah to sai Allah ce fa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana wannan koyar da mu ake mu bayan Allah mu faɗi wannan kalma sai Allah ya faɗe yaushe za ka faɗe ta ina tuntuna yayin da kuke shiga yamma wa hila tusbihuna da yayin da kuke wayar gari hila tuntuna anan wasu malamai suka ce shine yayin sallar magariba da isha yayin sallan magariba ka ga magariba a cikin farkon dare dan rana ta faɗi ake yin ta to sarki ya tabbata da Allah a wannan lokacin shine lokacin da za ku tashi ku yi sallah ta magariba in an ba da lokaci ta dan kuma a yi sallar isha wa hila tusbihuna da yayin da kuke wayar gari shine lokacin da kuke yi sallar asuba sai Allah ya ce wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah alhamdu shine ma'ana sifata Allah da sibobi na kamala tare da tsauna da soyayya tana mai sifata Allah da siwobi na kamala dan hamdu shi ne sifata wanda kake godewa da siwobi na kamala na cika tare da girmamawa da tsauna da haka ita ce alhamdulillah to ka ce godiya da girma da ɗaukaka da kirari da yabo sun tabbata ga Allah to wannan wala hamdu ubangiji yabo ya tabbata gare shi godiya ta tabbata ga Allah fi a cikin sammai mana Allah ne a zan godewa a cikin sammai kuma shi ake godewa dan mala'iku da suke sama bayi ne na Allah kuma Allah suke bautawa ba kuma sa yankewa suna tasbihi suna wa Allah tasbihi ba sa yankewa wal ardi haka nan a bayan kasa bayan Allah mu'minai Allah suke godewa shi suke wa tasbihi shi suke wa hamdala shi ma Allah sai hina Allah sai wa ashiyan da kuma yammaci yammaci shine lokacin sallar la'asar wahila hina da lokacin sallar azhar malamai su ce wannan ayoyi guda biyu sun haɗo mana lokutan sallah guda biyar Allah ya ce tsarki ya tabbata da Allah da godiya ta tabbata da Allah a yayin waɗannan lokuta wannan ya nuna girman waɗannan lokuta da kuma abin da ake so ta kasance a cikin waɗannan lokuta tana cikin ibada da tsarkake Allah kun ga na farko da yake hina tunkuna muka ce sallan magariba da isha wa hina tusbihuna sallar asuba wala hul hamdu bis samawati wal ardi wa ashiyan da yammati muka ce sallan da asar wa hina tudhiruna ita ce sallar azhar kaga salloli guda biyar lokutan su ya zo a cikin alqur'ani dama a wani gurin Allah ya ce aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله يسيك الأيد بسنة إذا لا نتكركت حين أذاها أجمي صلاة نجر في الشمس إذا لا نتكركت أزوى معنى فرغا دليل صلى أذاها جل أسر أجمي صلاة نجر في الشمس فعلت إلى غسل الليل zuwa wani yanki na ruhun dare shine magariba da isha sai Allah ce wa qur'ana al-fajr da kuma karatu da ake yi da asuba shine sallar asuba da haka ma Allah ya faɗa mana lokutan sallah to da haka lokutan sallah sun zo kuma manzon Allah ya bayyana su daki daki da wannan ayoyi suna nuna mana tsarkake Allah maɗaukakin sarki a waɗannan lokuta waɗannan lokuta masu albarka lokutan da ake yin wannan sallah dangane da abin da ya shafi tasbihi ne tsarkake Allah maɗaukakin sarki akwai hadisi da dama da suka zo akan falalar tasbihi sai dai mu faɗi wasu daga ciki hadisin da yazo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yana cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra wanda a cikin yini yake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ya faɗa sau ɗari huttat khatayahu kurakuran ta zarban shi gaba ɗaya za su zube wa in kanat mithla zabalil bahr ko da ta kai kun fake ku kenan wannan tasbih yana jawo samun gafara subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ko kai da safe ko kai da rana ko kai da yamma a cikin dai yini in an ce yini da kulluwa abin da zuwa faɗuwa rana to duk wanda ya yi in kai sau to za a kankare da zunubanka haka da wani hadisi daga abu hurairah Allah ya tsara masa yarda wanda imamu muslim ya rawaito manzo Allah ya ce man qala hina yubihu wa hina yufi wanda duk ya faɗa da lokacin da bai yi waye da kuma lokacin yamma in an ce yamma zikiri na yamma yana fara daga bayan sallar la'asar zuwa fatuwar rana in ka yi shi bayan magariba to ya zama tsaraki ramuwa ne zikiri na safe yana fara daga sallar asuba zuwa kullowar rana in rana ta kullo in ka yi shi ya zama ramuwa tsaraki amma neman lokacin shi bayan asuba zuwa kullowar rana na yamma kuma bayan la'asar zuwa faɗuwar rana to wanda ya faɗa da safe da yamma ya ce subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra ya faɗa sau ɗari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari manzo Allah ce lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi ba wanda ranar kiyama zai zo da sama da abin da ya zo da shi illa ahadun qala min samaqat sai wanda ya faɗi abin da ya faɗa in dai sai wannan tasbihi sau ɗari kullum kana yi da ta matsari da yamma matsari to ranar kiyama ba wanda zai zo da abin da za ka zo da shi da sama da abin da ka zo da shi sai wanda shi ma yi irin a auza da alaihi ko ya tsara za ka zuma da ce, kenan za a iya karawa a kan tsari. da safa kai da rana ka yi da yin kai to wannan ma yana nuna mana falalar waɗannan kalmomi ba a subhanallahi wani bihamdihi haka nan hadisin da ya zo a cikin bukari da muslim daga abu hurairah maza Allah na ta kalimata ne kafifata ne ala lissa kalmomi ne masu ɗauki a harshe faqilata ne bil mizan masu nauyi a ma'auni a baki sauƙin faɗa ne da su a ma'auni kuma nauyi ne da su ta ne ila rahman waɗanda kuma ubangiji Allah mai ya ke so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim waɗannan kalmomi guda biyu kalmomi ana ana nufin jimla biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to manzo za ka ce waɗannan kalmomi Allah yana son su ga sauƙin faɗa a harshe ga kuma cika mizani sanya mizani ya nauyi ranar tashin alkiyama akwai hadisin juwairiya bin Tulhari, matar annabi sallallahu alaihi Sallama uwar mu'minai Ta tace manzan Allah wata rana da safe ya fita daga wajenta Idan kuma tana gurin sallar ta inda take yin sallah a ɗakinta. sai manza Allah ya dawo bayan rana ta ɗan ƙasa. sai ce ma zirti fi majalisi ki haza murqaratu ba'da ba ma zirti fi majalisi ki haza murqaratu ba'du wanda ka ce har yanzu kina nan inda ke zaune tunda na fita ya fita ya bata da safe alfijir ma'ana bayan sallar asuba tana zuwa wurin tana ambatar Allah sai manzo Allah ya dawo bayan rana ta dan daga kadan sai ganta abin a zaune sai har yanzu kina nan ba qalan na'am tace eh فقال في من الله arba لقد قلت بعدك أربع كلمات باينا بتنافيتنا فتكلموني هدوء ثلاث مرات فوقه لو وزنت بكلماتك لوزنتهن da za a auna abin kika faɗa tun ɗazu da na wanda na faɗa sau uku na wasu sun rinjaye na shi sai manzo Allah ya ce adada khalqihi wa rida nafsihi wa wannan su ne kalmomin da manzo Allah ya faɗa guda hudu subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi manzo Allah ya ce wannan kalmomin sau uku na faɗa inda za a muna da wanda yake kun ga fifikon zikirin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma zikirin da ba manzon Allah ya fito ba manzo Allah ita tana ta ambatan Allah amma manzo Allah ya ce ga guda uku na mura miki kalmomi guda hudu ke faɗa sau uku za su rinjaye da abin da ya faɗa to wannan ma kana iya yi ko yaushe idan mutum ya zai samu lada mai yawa a wani hadisi daga sa'ad bin abi waqqas wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah Abdullahi dan sa'ad bin abi waqqas yana ta kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna yawan manzo Allah a zaune فقال في من لا في أيعدل أهلكم أن يكتسب كل يوم ألف حسنة يعني يركو يا لذا a kullum ya aiki da zai samu lada dubu kyakkyawa dubu yanzu wannan abin gazawa ne a gurin ɗayan ku fasa adahu sa'il min julasa'i fasa adahu sa'ilun min julasa'ihi qala kayfa yuktasab kayfa yaktasimu ahaduna alfa hasana sai wani yana zuri ya rasulullah sai ya ɗayan mu zai iya yin aiki ya samu kyakkyawa dubu qala sai manzo Allah ya yusabbihu mi'ata tasbiha yace subhanallahi sau ɗari fa yuktabu lahu alfu hasana sai a rubuta mai kyakkyawa dubu in ka ce subhanallahi kun ɗari a rubuta mai kyakkyawa na da na da kyakkyawa dubu aw yuhattu anhu alfu an ko a kankare mai zunubi dubu to wannan kaɗan kenan dangane da hadisan da suka zo a kan falalar tasbihi da haka mutum ce mu daure mu ribaci lokutan mu akwai wanda kun ji mun ji su matsalar aini ba da yamma ba da kada kowai su tana iya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wancan da manzo Allah ya bar duwariya tana yi da safe manzo Allah ya faɗa subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi in kai wannan to kayi abin da yake mai girma sannan ga guda tari subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari abu ne mai sauki kan lissafa da hannun ka cikin lokaci kankani za ka gama to shi ne anan Allah yake koya mana yake nuna mana an batar shi da tsarkake shi da yamma da kuma safiya sannan godiya ta tabbata ga Allah haka nan a sammai Allah shi ne abin godewa haka nan a ƙasa Allah shi ne abin godewa haka nan da yammaci haka nan lokacin sallah azhar da haka waɗannan lokuta ne na sallah to kada kai wasa lokacin ne ba sallah ba kuma ba ambaci Allah ba sai Allah ya ce mai يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون نعم الله يخرج الحي الله ينا في من الميت دغمتك ويخرج الميت من الحي ومن في تدرى دغمتك ويحيي الأرض بعد موتها ومن لا يتقى غير موتها وكذلك تخرجون وحكنا كما ذا في حكى حكنا أتي في تدرى mana ubangiji Allah bikin sarki ya ci gaba da yin bayanin ayyukansa da kuma abin da ke nuna ikon shi da kudar shi ta dawo da halitta bayan an sai Allah ya faɗi wani abu mai ban mamaki ne ikradul ayyi min al-mayyit wa ikradul mayyit min al-hayy fitar da rayaye daga matacce da fitar da matacce daga rayaye wannan malamai suna buga misali suka ce kai sunan dan adam asalinka ta fito daga ruwan mani wannan ruwan lokacin da yana mani kalmayi kamar matacce ne amma da shi ne yake haɗuwa da lamace sai a samu kuma da ikon Allah sai a samu cike shiga sai a samu ɗa wannan mani kamar da manzon Allah ya faɗa in ya kwana a in sai koma gudan jini sai kuma ya koma gudan tsoka sannan sai a buka mutum rai Allah a cikin alkur'ani mana bayanin matakan halittar ɗan adam matakai wajen bakwai zai zama matakin gudan jini matakin gudan jini matakin tsoka matakin kashi matakin rufe kashi matakin samar da shi sun ma'aisha ana bukar al'asa sannan ya zama wata halitta daban matakai matakai matakai haka nan an adam zai biyu to kaga kai daga inda ka zo daga mayyit ne da haka fitar ɗan adam daga mani sannan shi kan sama ne kuma yana fita da cikin ɗan adam ne kaga kenan an fitar da matacce kuma daga rayuwa idan ya fita yana ɗauke da ƙwaya yana ɗauke da ƙwai wanda su ne ke haɗuwa da namace a samu ciki to wannan ƙwayaƙwar suna ne kama ana da tun da ba su haɗu ba sun rayu kamar matattu ne to Allah ya fitar da matacce daga rayu ne suka ba da wani misalin har yau malaman tafsiri suka ce kamar kaza da ƙwai. Ƙwai za ka gan yanzu kwan kaza in aka yi ɗauka ma muke mu fasa mutum ne kaga in ka basa ba wani abin da za ta gani rayayya a ciki amma aka ajiye shi sai kwanci aka hau to zuwa wani lokaci sai ga ya bare sai ga kuma kaza ta fito kaga aka al-hayya min al-mayyit shi fan daga kaza ya fito shi fan mayyit ne ya fito daga kaza rayayya sannan ita kaza daga kwan ta fito ita kuma rayayya ce ta fito daga matacce to duk wannan ne bare da fito daga al-hayya min al-mayyit haka nan sun da misali da irin kwaya da mutum zai ɗauko ƙwayar gero ko ta masara ko ta dawa ko ta wani abu ne buɗe ƙasa ya turmuta bayan 'yan kwanaki sai zutar da shuka ta tsoro shi sannan tana kaɗawa tana mai ana ba shi tana girma amma daga wancan ƙwayar ya ta fito sannan kuma suka ce duk yana cikin ikirarin hayyi min al mutum mu'mini ya haifi kafiri kafiri ya haifi mu'mini duk akai an samu a sabon manzo da an karanta al-Khalid Khalid ibn al-Walid babansa alwalid bin al-mughira babban kafiri ne amma ya haifi ɗa wanda ake ta saifullah al-maslul takojin Allah da ranar kaga akhrajan hayya min al shi kafiri matacce ne domin duk wanda ba musulmi ba ko da yana tafiya a bayan kasa matacce ne mumini kuma ko da ya mutu raye ne awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nas kaman masaluhu bil zulumati laysa bi kharijin minha da haka shi kafiri matacce ne shi kuma mumini rayayye ne to Allah yana fitar da mumini daga cikin kafiri sai ga mutum kafiri ya haifi kuma bawan Allah mumini sai ga kuma mumini kuma ya haifi kafiri dan annabi no ai daga cikin shirka dan shi ne amma da da yazo yana da awa bai karba ba da duba ne kuma annabi ne saboda tausayi da jin dai irin na ta uba da da ya kiran shi ya ce ya gunayyar kan ma'ana ya kai dan mu zo ta zo ka auta da mu ta awi ila jabalin ya'simuni min al-ma ce a dan yace ga wani dutse can inda je na hau ila tsira daga wannan ruwa qala la asma al-yawma min amrillah a yau ba wanda zai tsira uban ya gaya mai fa hada da al-mawt fa kana min al-mawraqin sai kun farwa sun fi shiga tsakaninku sai ya nutse ya mutu me Allah ya ce wa annabi lokacin da ya magana yace ya ubangiji ɗana yana cikin dantsiya iyalai na sai Allah ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalu ghayru salih ba dan ka bane baya cikin iyalanka waɗanda za a tsira baya cikin dan mai innahu amalu ghayru salih aiki ba na kware ba bai yi imani ba kun ga akhrajal mayyita min al-hayy ai rayuwa ta kare ga annabawa to kuma ga irin wanda ya haifa to duk wannan yana nuna maka ikon Allah duk wannan Allah yana yi ne a babin iko shi ta ba daga abinda Allah baya baya samarwa in ka yadda wasu dabbobin suke haihuwa kai za za akwai ikon Allah a ciki akwai ikon Allah a ciki in kai yanzu kana jin yadda auren ya tafi Idan in kai cikin mijin zai kama da karfi ya binne ta in ya binne ta da ranta shikenan ita ta mutu kuma ƴaƴan cikin ta kuma ya tafi idan wanda aka kake haihuwa to za ka ga kowanne kuma dabba da yadda Allah ya yi kala kala ko da suke yin kwai ta hanyar kwai ake samu akwai waɗanda haihuwa suke yi game da mutane suke haihuwa haka Allah ya kuma dukkan halittun ga suna. Allah ya samar da su daban kala kala kala duk wanda yana cikin ikon Allah shi ka Allah ya ce wa yuhyi al-ard kuma Allah yana raya kasa ba'da mautiha bayan ta mutu shine bayan ta kekashi ba ruwa ba komai a kanta ta kekashi ta lalace gaba daya in ruwa ya sauka shi kenan sai kasa ta jiki sai zai ciyawa ta fito sai ga tsirrai ya fito sai ga ko ina ya kone shi yanzu ku duba yadda ake zafi muna damuwa cikin zafi amma kuma in Allah ya tashi canza ne lokaci guda kuma sai ka ana sanyi ko ka ce yau gari ya daɗi kamar ba jiya ake zafi ba to duk wannan Allah yana yi ne duk yana nuna mana iko Allah sai ta Allah ce wa kazalika tukhrajuna haka nan ake fitar da ku ma'ana yadda Allah ya raya wannan kasar bayan ta mutu ya fito da tsirranta bayan ta kekashe. haka nan Allah zai tashi ɗan adam bayan ya mutu bayan ya riga ya kekashe, ubangiji zai fitar da shi ya raya shi domin ne Allah ya ba mu wannan laifin a duniya ga misalai irin na ayyuka na iko na Allah shi sa raya sa bayan mutuwa ɗaya ce daga cikin abubuwa guda biyar ko guda hudu da Allah ya faɗa a cikin suratun baqara don nuna shaidar tabbas alƙiyama za ta tsaya a ciki Allah ya magana kisar annabi Musa da yadda aka kashe mutum a zamanin shi ana neman wanda ya kisan ba a gane ba aka zo wurin annabi Musa Allah ya ce ya gaya musu yanka saniya aka yanka saniyar nan bayan sun yi ta tambayoyi kaza an faɗa musu saniyar an ci mata sun yanka da suka yanka ta Allah ce fa kun nazari ba a ba'diha Allah ce muka ce ku dake da sashen saniya din aka yanka saniyar aka ce su ɗan wani ɓangare da saniyar su da kuma mace suka yi Allah ce fa kun nan rimu bi ba'diha kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah ke raya matattu da haka wannan alama ce da ke gwada muku tabbas alkiyama gaskiya ne za a dawo dan gashi Allah ya raya a cikin bakara ɗan Allah ya ba mu labarin wanda ya zo wuciya ta alƙarya ya ga alƙarya ta rushe mutane sun mutu ba komai alam tara ila allazina a Allah ya ce au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah bi at'amin thumma ba'atha ya ga garin ya rushe an mutu shi ya da Allah ya raya wannan ma'ana ya raya waɗannan mutane da wannan alƙarya a cikin wai an iya tashi sai suka shakka sai Allah ya kashe shi shekara ɗari sai da yake shekara tari a gurin sun ma ba asa sannan Allah ya tayar da shi Kana kan labis shi kwanan ka nawa nan ƙala labis yawman ko ba a yi. yau yi ni ɗaya ne ko wani yi ni ina ji ma ɗazu na ƙala ban labis ka ni a ta'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka zauna shekara tari kalla abincin ka da abincin ka ta sanna ga shi nan bai canza ba wanzur ila kimari ta zajakin da ka zo kalle shi wa li naj'ala ka ayatan lin nas dan mu sanya ka aya ga mutane wanzur ila al izam kayfa nushidha thumma nasquha lamma a gaban shi aka ce ki da kin bita shi falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir a guri na uku ko na uku a cikin suratul baqara sune waɗancan mutane waɗanda suka guje wa annoba kamar da wasu malaman tafsiri suka faɗa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum suka gudu dan musiba sai Allah ya ce su mutu bayan sun gama gudun mutuwar aka ce su mutu shi za suka ce shi gudun kaddara to guzarin tarar da ita ne wani sai ce bari gudu ya kaddara da aka rubuta masa to ai wannan gudun ma zai je inda take gudun da yake na zuwa inda shi yasa kullum ka roki Allah alkhairi amma dai wannan bai hana kai riko da sababi ba kada ka ce ai in Allah ya kaddara zan mutu zan mutu dan haka bari in taka abun hawa na yadda daga dama ga mini taka zan ba wannan ko ba addini bane addini kai al-akhdhu bil asbab da haka Allah ya kashe su kuma ya tashe su sai guri na biyar wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalan tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi annabi ibrahim sai a nuna mai yadda ake rada matattu Allah ya ce ba kai imani ba ce a ah, na yi imani ya ubangiji ko da da ƙara samun imani fara fa qul arba'atan min as-sayr ka ɗebi tsuntsaye guda hudu fa sarhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم to dan haka haka ita ma raya kasa. tana cikin abin da yake nuna ubangiji Allah madaukakin sarki zai tashi halitta a lokacin da ya kaddara yayi nabi babu wani abin da zai hana da haka Allah ya ce anan ubangiji yana raya kasa ba da mautiya sai Allah ce wa tukura tukhrajun kuma haka nan ake fitar da ku ubangiji Allah ya mana dan da kasa ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya raba mu da abin da baya so ya Allah ka ba mu da mana mai albarka ba Allah madaukakin sarki da cikin iyayen mu da malaman mu mu gidan gaskiya Allah ka karɓa mana abin da muke gabatarwa ka yafe mana kurakuran da zunubanmu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين